ووقع القول عليهم بما ظلموا فهم لا ينطقون azaba ta auku a kansu saboda zaluncinsu da kafircewa Allah da ƙaryata ayoyinsa saboda haka ba za su iya wata magana ta kare kansu ba saboda gazawarsu da lalacewar hujjojinsu yayin da ya kasance suna kore yiwuwar tashin bayan mutuwa sai Allah ya baɗakar da su da abin da yake nuna yiwuwar hakan a rayuwarsu shine barcin da suke yi wanda yake a matsayin mutuwa da farkawarsu wadda take a matsayin tashi bayan mutuwa ya ce